kulliyatun nisa'i wato da ke nan wato a gidan mai girma ta fi dankabi wanda insha Allahu in ba a manta ba wannan littafi da muke karatu kamar yadda kowa san littafi ne da yake cike da tarbiyya wajen alakarka da mahalicinka da alakarka da jama'a to insha Allahu za mu dora daga inda muka tsaya karatunmu na jiya jiya mun riga mun kammala abin da shahila dubban aikin hajji yau kuma za mu tashi adabu ziyartul madinatul munawwara wato ladubban ziyarar madina wato almunawwara ana ce mata madinatul munawwara wato madina mai haske duk wanda ya je madina ya san ta amsa sunanta don madina za ka iya yin adadin wasu kwanaki tuwayen da ake saye ga jikinka kai ka san wani abu na na Allah sai dai ra'ayinka in ka ga dama ka cire kayan ka iya canza su saboda bukata amma ba don su yi datti ba zai yi wahala ka kayan da ka sa su yi datti sai dai bukatar kanka wannan ya tabbata ta karbi sunanta wato gari ne duk duniya babu kwara guda gari wanda ya kai tsarkin madina eh, babu wani garin da allah ya sama garin ake kulawa da tsabta irin wannan garin muna roƙon allah shi ƙara azurta mu da samun damar shiga wannan garin domin kai ziyara a cikin wannan garin wato jama'a madina allah ya kai kafa kaɗai madina kayan arziki kai arziki dai na duniya kam daga cikin arzuka da aka kilisawa mutum ya yi to kai kayan arziki kuma albarka sai kayi albarka duk sana'an mutum da aikin mutum da komi yi kai in dai ba wasu abubuwa na miyagu ba Allah ya kada kawate kawate tattaɓi madina to sai ya ga alheri sai ya ga albarka muna roƙon Allah waɗanda ba su ba Allah ya buɗa musu dama su sai mu da muka ce Allah ya yi muna arzikin komawa adabu ziyaratul madinatul munawwara ladubban ziyarar wato madina to za mu tattauna ne dangane da abubuwa guda shidda na farko daga cikin ladubban ziyarar madina akwai kasratu salati fi masjidin nabi ana so ka yawaita sallah a cikin masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a duk wanda allah ya kai madina ya yi kokari ya yawaita sallah a cikin masallacin madina ladabi na biyu ziyaratu suhada'i uhud wal baqi na daga cikin ladabin shiga madina wato ladabin ziyarar madina da duk wanda ya je madina ya kai ziyara ga shuhada a uhud wato waɗanda suka yi shahada a uhud su kusan mutum saba'in ko eh to ka je wannan wurin sai ka yi albarka in allah ya kai ƙawarka ta taɗi wannan ƙasa ka ido biyu da baƙi'a to alama ce da za ka yi albarka Eh, Allah na son ka samu albarka eh to ziyaratu yi uhud kai ziyara ga wato shahidan uhud kun san duk muna ji labarin an abin da ya waru uhud kuma an kashe sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zarata su kusan saba'in da ɗaya. ko ba haka ba to a wannan uhud din duk wasu manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna cikin wannan wurin to idanunka su je wannan wurin in ka je wannan wurin kuma ba wani abu za ka yi ba addu'a irin wadda aka saba yi in an je makabarta to ita ce za ka yi kuma ba shiga za a yi ba daman wuri ne an killace shi an sa waya kana ganin duk abin da a ciki to kai ziyara wannan wuri kuna ji jama'a ziyaratu suhada'i uhud wal baqi da kuma ziyarar baqi'a ita ko baqi'a wata za ta aza an ce wal baqi'a to kada ki je uhud sai ka ce to ina baki'a take baki'a ke baro ta baya damun baki'a tana nan masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ke sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ke bi ta kabarin annabi da yake kuma ta ba ku bari ku bi ta nan to da ka bi wannan eriyar wannan hanyar kana tillewa ittahiya ce ba mai zango da yawa ba an gane kawai ga baki'a nan da ka wuce mustashfa wato asibitin to da ka wuce wannan asibitin kana zuwa can ga baki a nan ita ma wato makabarta ce ta mutanen kirki salihan bayi wayanda Allah subhanahu ta'ala manyan sahabai su ma da dama da suna cikin wannan wurin na bakiya sai a kai ziyara a wannan wurin jama'a muna tare ko ladabi na uku shine ziyaratu masjid quba wato ka kai ziyara masallacin quba shi masallacin kuba wuri ne mai albarka za ku ji roman da ake samu in ka je ziyarar kuba daga cikin ladubban zuwa ziyarar masjid kuba idan ka je masallacin kuba yana daga cikin ladubban ziyara ta yi idan ka je to ka yi ƙoƙari ka yi nafila raka abi ko da ba lokacin da aka nafila na ba ƙaddarta kun je da la'asar ko da la'asar kun ka ta yi. to ki kokari ki yi nafila raka'a biyu wato tahiyatul masjidi wannan tahiyatul masjidi ko da ba lokacin da ake nafila na ba sai ke yi ta za ki shiga ma za ki ji an rubuta roman da ake samu eh to wannan shine ladabi na nawa ladabi na uku duk wanda ya je madina ya tabbata ya iya kokari ne ya je Bakiya. kuma ka je tare da wanda ya san wurin in baka sani ba ka aje a kai ka wani wuri ba can ba ce can na aka kai ka eh, akwai abin nan masjid quba masallacin quba annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da kai ne ya kai ziyara wannan wurin kuma za ku ji roman da ake samu ladabi na hudu al-iktaru min salati was-salami alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so ka yawaita salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama in ka shiga madina eh tun kamin ka shiga madina kana ganin gari yana tasowa ana cewa ga madina can ga kana allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad ka yi tayi yi in zaune kake salati in tsaye kake salati inda kake ka salati in ba wuraren da aka hana yi ba yaba muna ji ko salati in ka je madina ka yi ta salati ga annabi muhammadu saboda ka zo garin annabi muhammadu ka zo inda kabari ne yake an gane ko ladabi na biyar adamu rafa sauti bid du'a ana son rashin ɗaukaka sauti da yan addu'a fi masjidi rasulillah a cikin masallacin manzon Allah in ka je masallacin madina Allah ya kai mu Allah ka haɗa mu in Allah ya kai mu ni zan jagoranta kuma in dai kuna mun ka haɗu to ni zan jagorance ku insha Allah to in an ka sai ana addu'a jama'a a saurara ana addu'a masallacin annabi ana addu'a amma abin da ba a so daga sautin ka wurin addu'a Allah ka ba mu lafiya da zaman Allah ka yi muna ba a haka nan ka yi yanda kana jiyar da kanka ba sai ka yi harguwa ba ba sai ka daga sautin ka ba jama'a mun gane ko to wannan kenan sai ladabi na shidda alhirsu ala salati sirraudati sharifati ana son mutum ya kwadaitu da yin salati fi raudati sharifati a cikin rauda mai daraja kai Allah ka kai duk wanda bai ba Allah kai kawa ne rauda kawar ka dai ta tafi dai rauda ka ji daɗi ka ji sanyin zuciya wanda ya ce ma Allah ya mai shi ko hajiya to duk wanda ya ce Allah ya mai sai eh in ka je wannan wurin wato in ka je wannan wurin kai kan ka san ka kai eh ai wanda bai ce ba kuma sai dai addu'a Allah ya kai eh wanda sai wanda ya ce dai ya sa alherin da ake kana zuwa wannan wurin kai ka san rauda ta rike saboda duk duniya babu wurin da Allah aje ni'imar da ya aje rauda duk duniya kaf babu shi duk duniya duk wani wuri da an kace maka ana zuwa abu da idanu babu kai ka san esan da kaje cikin rauda ba esan da auren nan na ba to annabi sallallahu alaihi wasallama da kai ne za ku ji ya ce ita rauda raudatun min riyadil janna sannan ba wuri na da aka so ka je kai ku ka ba mai wuri ba ka zuwa ko ina in ka je ka dan dan tsaya kai na fila ka abin nan ka dan samu abin da kai kai salata annabi ka daga ka tai zuwa wani kai ku ka bari wannan shigo ba a mamaye wuri masu kulawa da wannan wurin suna kulle sun ga shigo wakka kuma ba su bari ka dadi eh ba su bari ka dadi Allah ya taimake mu to wannan a takaitan takaitawa su ne ababen da za mu tattauna guda shidda wato ladubban ziyarar madina za mu tafi da su ɗaya bayan ɗaya insha Allah yayin uwa yana daga cikin ladubban ziyarar madina wato shine kasratu salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawaita salati a cikin masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yawaita salati rawal buhariyu imamul buhari ya ta hadisi an abi ta radiyallahu an anin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la tushaddu rihalu illa ila salafati masajida wato ga wata ka'ida ta musulunci jama'a kowa ya ji da kyau annabi ya ce la tusaddur rihalu ba a shiri na musamman mutum ya shirya kaya ne domin ziyarar wani wuri da sunan ya samu lada illa ila salasati masajidi sai masallatai uku wato babu wasu babu wani masallaci a duniya wanda aka cewa ka shirya kayanka ka naɗe su ka kwashe su ka ce za ka je ka kai ma wannan masallacin ziyara in dai ba masallaci uku ba in ko ka kai ma wannan masallacin ziyara ka ce ka je ka tai to sai dai yawon bude ido amma ba da sunan mi ba ba da sunan samun wata lada ba wato wurin ga ina son ku tsaya ku fahimci wurin gawa yanzu misali muna da central max a abuja eh kawai sai wani ya shirya kaya ne ya shiga mota ce shi da yana jin labarin central max eh, sai ya je da ya je ko ya ga central max eh, idanun sun ka buɗe ya ga masallacin da aka ganin najeriya a dai tsaya a tsara masallaci a najeriya mai kyau a najeriya babu kamar shi ko ba haka ba eh ba a ce girma ba komi dai kyawo dai da tsari babu kamata in kana son ka buɗe ka gane to sai ka je ka gane ka shiga kai nafila a biyu to amma bai da bambanci da masallacin shaggumi da wanda ya taya daga nan shi ma je shaggumi ya shiga ya ga masallacin ya nafila a biyu irin ladar da aka ba shi ita aka ba wanda ya je masallacin central mosque na abuja ya sallah don masu da bambanci saboda falalar ba kowa ka faɗi ba shari'a ka faɗi to shari'a ba ta da wata falala ba amma ka je ka buɗe ido ka gane wata rana an ka da magana kana ce ai eh, ka taba gani ne ido da ido jama'a mun gane ko yawwa kamar yanzu misali mutum ya je zuma rock ya ido biyu da shi akwai ladar da za a bashi to dan ka ido biyu da masallacin santar maksu abuja ba wata ladar da za a baka ladar da za a baka guda ka na biyu kuma duk masallaci ita za a baka saboda shari'a ta yadda ma ka daɗa kayanka daga gida ba ka ce wai za ka je masallacin abuja don ziyara shari'a ba ta yadda ba kazalika ba ka ɗauke kayan ka ce za kana hubbanin shehu usmanu ziyara ba ka ce za kana hubbanin abdullahi gwandu ziyara ba ta da bambanci da ka je ziyara makabarta argungu kai ƙara ma ka je makabarta argungu da ita akwai ladar da za a baka don ita wata zunubi ma za a baka wa ya ce ka naɗa ka daga argungu ka je hubbanin shehu usmanu ta kwato wa ya kai ka amma yan sokoto kake zaune kana zaune a sokoto kana iya zuwa abubuwan shi usmanu kai ziyara kamar da makabarta kowane gari kana iya zuwa kai ziyara ba hana ba amma naɗa kaya daga gari ya zuwa gari mutum ya ce zai je wani gari gwamnati ziyara wata makabarta to har da zunubi sai ya samu ba lada zai samu ba ita lada babu ta zunubi dai sa a magana yanzu istighfari za ka yi in ka dawo jama'a mun gane yauwa amma misali wata lalura ta kai ka sokoto muna ji jama'a ka je ɗaurin aure ko te je bikin wata ya kawarci sai dai an ka ce ah aiko sai an ka ce shi nan na shiya ka za ka ce nan ne unguwa ka ah an ce ko hubba da nan take an ce ah, ga ta nan muna makwabtaka da ita ke ce Allah ban ku taɓa zuwa hubba da ba a ce ah, to mu sai sai ka ta ke ta yi kun ga tahiyyar da ke manufarci ba ke ɗauki kayanki daga gida ba don ki je hubbarin shehu ina ba sakwatawa hankali don na san sautin zai kai musu ba su jin daɗin wannan magana tana da nauyi kwarai da gaske eh mutumin soko ta ce masa ba yi to a gaskiya shi kayan mai ba daidai ba Allah ya huce zuciya ku amma shari'a ce manzo Allah ya ce la tusaddu rihan kada ku ɗaura kaya eh zuwa wani gari illa ila salasati masajida sai masallatai uku na ɗaya almasjidil harami na ɗaya masallaci mai alfarma ya an ce masjidil harami to guda ne shine masallacin makka duk da ko na madina ana ce masjidil haram amma yankakken suna zanannen sunan masjidil haram shine masallacin makka shi ko masallacin madina ba masjidil haram an kira ne ba masjidun nabawi ake kira jama'a mu bambance yawwa an gane ko to shine yake cewa masallaci na farko shine wato masjidil haram masallacin makka kaba kenan eh kaba kun gane don haka in ka biya kuɗinka daga nan kace sun haka ka je kai ido biyu da kaba alhamdulillah ya daidai kai ka'aba Allah ya kara masa ɗaukaka ka'aba akwai daraja wato ko kai awa za a ganin ba kwarin ka na farko sada za a ganin ta to yana jin sama kanki kasa hake ba ka sani sai dai a ganta eh saboda eh, wani wuri ne rame na kai ko ko da haka shigowa masallaci kana shigowa eh, tunaninka duk masallacin ba ka saka komai in ba ita ba to ko da haka tahowa masallaci idonka ita suka sa su gani to kuma sai a ganta girki da haka ba abu ce wanda za a gani irin cikin tunaninka ba girkina za a ganin ta da haka in kaji ji irin santin da mutane ka in sun haka ka'aba wani ce tsarki ya tabbatar maka ya Allah saboda jin daɗi abin wani ya ce abin ga ma gani ga hoto ga mu Allah ya kawo mu to muna roƙon Allah wanda duk ya ji Allah mai da shi wanda bai je ba Allah ya mashi arzikin zuwa ana ji ko masjidil harami ko na biyu wa masjidin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam sai masallacin annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam shi ma masallaci ne mai daraja shari'a ta yadda ta kanas ta kano ka je madina don ɗaya ziyara wannan masallaci kuma lada za a baka wa masjidil aqsa da masjidil aqsa masallacin da ya kowane masallaci nisa a duniya shine masallacin baitul maqdis to waɗanga masallatai waɗanga masallatai guda uku su ɗaya aka yadda mutum ya ɗaura kaya ne don ya je ziyararsu amma duk wani masallacin da ba su ba ba a yadda ka ɗaura kayanka ka je ziyara ba kun ga daga nan masallacin wato kaulaha bai ciki don mutum ya biya kuɗi ya ce zai je wannan masallacin don ya ga to ba wata lada da zai samu sabon madina kenan ko sabon madina ba wata lada da za ka samu amma ku fahimci bayanin wa ba wai cewa ni in ka tai ziyara ba ka samu lada ba ku fahimta kana iya tashi daga nan ka ce za ka je ganin dan uwanka kwanta gora ka kai mai ziyara akwai ladar za a baka kina iya tashi daga nan dare da mijinki in ya yadda ya ce zai je misali bauchi sai ka ce kai ina ma mai gida a ce ka biya ta gombe mu shiga gombe dai in ga gombe kuma in ga gidan malam kabiru gombe wannan babu laifi ki je gida ne ki ga ziyara ba wata dai ladar za a baki ta musamman don ɗaya ziyara ta shi amma akwai ladar ziyara wadda aka ba mutum in yi ziyara ido bi ma da malamin sunna ka yi ido bi da shi Allah ya baka sa aka gane ga ka gashi wani abu na mai alheri ana son haka na. amma ba wai don tsegumi ba in dai tsegumi zai kai ki to da akwai da ta tashi daga nan ta nika gari ta ce ta saurari da wa'azoji ne son ka ta kai ta kai gida ne ta ga abin nan da shi ka faɗi shi shi na ɗan baƙashi ta wani ne kai ta ɗaya gumi da cince to ita ba ta san aza ta kai gidan malam kabiru irin gidan malam nasiru na da ka ta tura don buɗe za ka yi ka shiga aza ta kai haka to ba ka ba ne gida ne wanda adda tsari shiga gidan ma ba irin ko ne ba irin gidajenmu na ban munan ba su da wannan tsari bai yiwuwa haka ɗaya kace kafin gidan ta ina Allah ya sa mu gane wa fi haini ya zo cikin Buhari da Muslim an Abi Hurairah radiyallahu an hukala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce salatun fi masjidi haza sallah a cikin masallaci na wannan cewa da wani masallaci na Madina ko afdalu min alfi salatin shi ya yahi falala sama ga sallah dubu fi ma siwahu ga masallacin da ba shi ba illal masjid harami amma banda masjid harami jama'a kuna ji ashe akwai falala ko akwai lada to na biyu ziyaratu shuhada'i uhudin wal baqi'i wato ziyarar shuhada'i uhud ziyarar shuhada'i uhud ziyarar shahidan uhud wal da kuma bakiya ziyarar mutanen da a cikin bakiya. ladabi ne na biyu na shiga madina sallallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ima uku dayi Allah ce aminci Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum ai da sababin ma sabartum waga gaisuwa ce ake wa 'yan aljanna in sun shiga aljanna salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bi masu bartun saboda hankulin da kuka yi sai Allah ce fa ni'ima ba dari ma lada kyakkyawan karshen gida mai kyau ne aljanna to wannan duka daraja ce da take nuna wanda ya shiga Madina ya shiga garin aminci garin zaman lahiya garin natsuwa garin kwanciyar hankali garin da ba ka jin wata damuwa sai in ga kaɓe ɗan ka ita kuma a duniya ka kaf, a duniya karaf babu wani gari da Allah ya sa mutanen garin nan son jama'a irin madina ya jama'a madina in ka je madina in kana son garin da aka nuna ma so da ƙauna sai madina madina za ka kana cikin ta 'ya'yan wani yadda mu da kasa ya rungume ka ni ban sanar makoma ta ba dai amma dai ni na gani a tarbe ka cikin murna da nishadi akwai wani makocin masallaci da muke kai ma ziyara wannan bawan Allah balarabe ne dan madina ne ko mutum nawa ka je da su bawan Allah na akwai katin na madara in kuna da bukatar madara ko kuma haka ɗaya lifton a baku to bayan la'asar nukan sai tashar lifton in ni ce da mutum sai ce mutum na wani to da su sai ce mai na zo da mutum kaza sai ce ka amurka kayan ruwa ka karo min mutane mana kai ba ka ce can garin ku malami kake ba kana da makaranta kaza kaza to ina jama'a ka ka karo min shago ne in ka je da jama'a gashi nan kuma suga kwalaye na za a ba ku sa makanku lifton ga hannun ka sa makanka madara sik ga ta nan in gwango ka iya zubewa in biyu za ka zubewa zube ka sha abinka wani wuri na musamman an kai na tsetar ban baki kuma shago ne na sana'a to wallahi wani gari ne da ake nuna mutane so da ƙauna a cikinsa don haka wannan garin gari ne mai cike da albarka da alkhairi mun gane ko a saurara to wannan kenan rawa muslimun an abi horaira wato muslim ya ruwaito hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala annabi rahama tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce zurul qubura fa innaha tuzakkirul mauta yace zurul qubura ku ziyarci kaburbura kaga baki'a kabari ce Uhud makabarta ce to zurul kubura ku ziyarci kaburbura ko ziyarci makabartai fa ha, lalle ziyaran makabartai to zakirul mauta yana tuna muku da mutuwa malam in yanzu ka shiga makabarta sai a ce ma ga kabarin wanci ga kabarin wanci ga kabarin wani ga na wani ga na wani ya tuna maka lalle kai ma nan kayo tunda duniya nan ba ta da tabbas da wanda ya mutu da kai da adalai duk ba da tsira kai dai tsaya a kyauta ka kyauta ka gane bai wadda Allah ya maka ya taimake ka ya baka rayuwa eh yanzu akwai wanda tasbihi istighfari yana son shi guda uku bai yi bai yawa saboda babu lahiyi wani na son yayi aiki alheri bai yi wani bai kosa ina yake ba yayi sati guda wani yayi wata guda wani yayi wata biyu bai san inda yake ba to ina magana tasbihi ko istighfari ina magana sallah babu sallah har da sallah an dauke mu kai koyo ga kinan Allah ya baki lahiyarki da zaki ki yin kike iya samu riki ta ibada ki amma baki dama ita lahiya sai ta kwace ne mutum ya dawo yana da haidaye Allah ya samu gani to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan ashe kun ga a cikin wannan lafazin na zurul qubura ku ziyarci makabartai shin umarni ne wanda ya game maza da mata ko ku a'a maza ɗaya na ake da shi eh ya game maza da mata mata na ziyarar makabarta maza na ziyarar makabarta iya inda matsalar take akwai wasu hadisai ne da suke nuna mata ba su ziyarar makabarta amma abinda wa'in su malamai suka ce ba su inganta ba hadisin da ya ce la'anallahu zawaratul qubur Allah ya la'anci mata masu ziyarar makabarta to so sai suka ce hadisin la yalhiji to shi yasa sai a ce mata ba su zuwa ziyarar makabarta amma abinda babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisin ya zo ne da lafazin da ba wanga lafazi ba la'anallahu zawaratul kubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar makabarta albani ce to an kai kasu yawai ta saboda abin da ya aka ce kasu yawai ta yi saboda suna da rauni wata yin tana zuwa makabarta an ka gwada mata kabarin babanta tana yi haɗuwa nan ta suma sabanin mu maza da ƙaryan hali wata in ta je makabarta ce ga kabar nan za ta kwanta ta yi ta mulmula ta yi ta mulmula ko ba haka ba to sai aka ce kasu yawaita zuwa amma suna zuwa da haka a shari'a tsakani da Allah a fahimtar wasu malamai mata na zuwa ziyarar makabarta daga cikin dalilan da yasa ake jin tsoron mata su kasu yawaita ziyarar makabarta galibin mata suna son harkar shirka to akwai wanda za a can su je su ɗebo ƙasar kabari a ɗebo kaza na makabarta a yi kaza to wata daga wannan zuwan su ta ɗebo wannan abin to ka kun ga ina cikin abin da ya sa da yawan wasu malamai suke magana a hana amma dai a shari'anci ana yi Allah ya sa mu gane da haka wannan hadisin wato hadisi ne ingantacce imam musulmi ya da shi yayin uwa waɗannan su ne ladubba guda biyu daga cikin ladubban ziyarar madinatul munawwara ladabi na uku shine ziyaratu masjid quba ana son ziyarar masallacin kuba masallacin kuba wuri ne duk wanda ya je zai gani rawa muslimun an ibn umara radiyallahu anhuma imam muslim ya tar hadisi daga ibn umar Allah shi yadda da aikinsa da shi da mahaifinsa kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya kasance ya ati masjid Anabi annabi na zuwa ziyarar masallacin quba rakiban wa mashiyan yana zuwa rakiban saman abin hawansa wa mashiyan yana zuwa ƙasa fa salli fihi ya yayi sallah a biyu yanzu misalin da za mu yi kiyasin masjid quba daga masallacin nabawi masjidin nabawi a yi mana kiyasin mu ce kamar daga nan zuwa ina nan argungu ko yin misali ya kai daga nan zuwa ina a yi sauri a faɗi kiyasi dai na zai naka duk da cikin mota an kashe kuma kila an bi hanyar da aka ta kalwaɗe ɗaya ne ya dau ba wanda ya taɓa zuwa ƙasa nan a ana zuwa ƙasa ba wanda ya taɓa zuwa ƙasa ya kamata in kun samu dama ku sai ƙasa mana saboda samun alherin da ke ciki eh zai kai ina eh to kamar zuwa helande zai iya kai zuwa hilande jama'a a saura eh zai hiko to mu dai kaddarta mu bacci nan mu ce kamar daga nan zuwa hilande eh ai yanzu nan zuwa hilande in ka bi karamar hanya ta ƙasa ai minti 30 40 ka isa hilande da Allah ne akwai wanda ya taɓa zuwa hilande ƙasa akwai ƙasa ko to misali kawai minti nawa na aika mutum ya daga nan wanda yana ganin kawai minti talatin zuwa arba'in eh ba a dai awa guda ba awa guda ko kasa ake in dai ba dogon hanya ka bi ba kusa ne ai ka jama'a ku saurara wato a saurara gaskiya masallacin ku ba ya hitar ya yi eh, yana da nisa eh, amma mu duba a saurara jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ne da kafa sannan yana zuwa bisa abin hawa duk da zuwa da kafa ya yi lada sama ga zuwa bisa abin hawa amma kuma zuwa bisa abin hawa ya halatta kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah raka'a biyu da aka shiga wannan masallacin ki a biyu to wato ba karamin alheri ba ne Allah ya taimake mu kuma a saurara yara a madina za a ga yaron da uwaye ne sun kai shi wannan masallacin yana iya shekara biyu na wannan masallacin akwai wani yaro da uwashi ta kai wannan masallacin shi da ya tuba sai da ya haddace ƙura'ani makaho ne eh yana makaho uwa ta ta kashe wannan masar za ga yare zaman su wato su ma suna da yare marasa ji kuma suna da yara su, yadda kun ga muna da marasa ji suna da amma gaskiya yaran su suna a da Allah ka kimtsawa eh dukan dan ko yanzu na san wani yaron da yanzu magana gada maka yaron na masallaci ka kwana yanzu magana gada akai kuma yaro ne karamin Allah da yaron nan nan ba da daɗewa ba shekara guda ko biyu kina ce ya kammala ƙur'ani da muna magana cewa malaya haya abubakar kusan shine ƙarami waɗanda wanda ma gani dai munan mai ƙarami wanda a ƙarami dai wajen shi ƙur'ani to wannan yaron ba da daɗewa ba yan kwanakin nan insha Allah zai shi ƙur'ani yaron kamar kwamfuta yake in dan gidan malam Idris ne malam eh malam Idris Allah Idris dan ko sauki yaron bai su da haka duk da ya tsaya yi magana da kai inda ba assalamu alaikum magana yake ka bata mai lokaci ganin yake kamar in ka tsaya ma ka ja mai doguwar magana da yanzu ya haddace aya kaza Allah hakimsa abi ne jama'a eh sannan cikin gida ne labarin da muka samu kuma Allah ya bashi mahadarci a Qur'ani cikin mata ne akwai ta haddace Qur'ani sannan shi ya haddace Qur'ani ko kuma saura ka dan ya haddace kuma ga ɗani nan ya taso shirya ta ta Allah Allah kai muna irin wanga arziki hmm. to wannan yaron yana nan masallaci ya kwana to ina magana wata ce ta duk wanda zai bi ne to ya bi sai kuma yi zama na yi ta har da ba zan manta ba alaran ma abakar abakar lokacin da yana son ya kammala qur'ani haka yayi masallaci ya tare to haka aka in mutum daga sai kai ta kuma masallaci hmm dan yanzu inda mazaje kuke kuma na tabbatar da nan da karshen shekara ɗaya kuna hada shi qur'ani saboda kuna iya sa kanku kuma masallaci ku tare saboda qur'ani in ya zama maka jiki in ka zauna ba shi ka karanta ba ka jin daɗi sai ka zauna shi cikin ka shi cikin ka to ba karamin arziki bane ku saurara jama'a ku saurara shekaran jiya muna magana abubuwan da ke sa rayuwa ta yi albarka wanda ya haddace bakara ɗai a ce mutum ya haddace bakara shi ya yi albarka in kana faɗan mai albarka kaga wanda ya haddace bakara ka ga mai albarka to bakar mutum ya dace ta yi albarka ya ga wanda ya dace ƙura'ani bakar in ka dace ta kayan albarka in ana baɗan masu albarka gari manyan gari to abu doka a sa sunan ka ciki kana cikin manyan gari to amma yanzu ina ruwan mutane su yan duniyar ina ruwan su da wanda ya yi eh, wannan ganin ma suke wanda ya hadace qur'ani ma wani zai zama masa lalura Allah ya sa mu gane ah, روى ابن ماجه وسهو الألباني عن سهل بن هنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man taɗa harafi baitihi duk wanda ya arwalla daga gida ne ku saurara ku ji sharuɗan man taɗa harafi baitihi wanda ya alwala daga gidan shi ina kallon malam aminu daura shekaran jiya da suka je madina ya kwashi wata tawaga ya je da su yana karanta daman da ka je wannan masallacin kuba wanga hadisin za a gani an manna shi haka sai da kiga haka so yana ganin malamin daura ya aza hannu ne jama'a sun kewaye shi ya ce annabi ya ce man da harafi baitihi wanda ya alwala daga gida ne suka ce to ai ga ta malam mu dada ba da mu ya a a'a ai masaukin ku ana ne wanda ya alwala daga masauki kenan man ta dahara fi baitihi wanda ya yi alwala daga gidan sun ma'ata ata masjid quba sannan yazo masjid quba fa salla fihi salatan fa ya sallaci wata salla da raka'a biyu ce raka'a hudu ce shidda ne takwas a'a ɗari a'a ɗari biyu saboda shi sun da aka kai ta sallah in ta shiga saboda gwargwadon yawan sallah gwargwadon falala to amma dai yana fara daga raka'a biyu yayi sallah raka'a akalla dai biyu kana lahu ka ajaru umratin ana ba musallada kamar wanda ya umra kuna ji duk raka'a biyu in kai ka sallame kamar kai umra in ka sake wasu biyu kamar kai umra in ka sake wasu biyu kamar kai wata umra su gaya mini wallahi da na je nika la hadisin ga na sai kasa ni duba in ga takarijan hadisin duk da na san ba su hadisi wanda bai inganta ba na ce ka jama'a a ce alheri na nan in mutum na da hali Allah ya baki dama in ki tai Madina ki dinga zuwa ziyarar masjid ku ba kullun ku tai to me nawa na za ki kashe riyal nawa riyal nawa riyal biyar na ni dai lokacin mu riyal biyar nawa kun ka biya ku riyar biyar ne wancan lokacin riyar biyar kamar ka ce nawa ok sai da canjin da ka tashi duka duka ba su kai ɗari biyar ba ɗari biyar za ka bai a kai ka a mece ka kuma a ɗan biyar kai wasu wurare ok yanzu sun yi wa ina magana wai sun yi wancan lokacin ai ni lisa da na ce ma ba su kai ɗari biyar ba abinda suka kama 450 hamsin, eh. kun gane to jama'a mai melehin Allah ya sa kana da abin ka kai ziyara kullum in za ka iya kaje ka samu wannan alheri Allah ya taimake mu ladabi na shidda eh ladabi na hudu daga cikin a kamar yadda muke magana game da wa'annan ladubba na ladubban ziyarar madina mun yi magana game da abin da ya shahi masjid quba cikin tarihi in ba kuma manta ba masjid quba shine masallaci na farko wanda aka aza tubalansa daga cikin masallatai da akwai kun gane ko masallaci ne wanda ne masallaci na farko kamar da Allah ya bada labari la masjidun usifa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatadahharu ko ba haka ba to wannan masallacin ne ake wa wannan kirare to saboda haka wannan masallacin ne masallaci ne wanda sadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya je madina wannan masallacin yake ibada kamin a gina wancan masallacin na masjidun nabawi Allah ya sa mu gane kuma Allah ya taimake mu don haka duk wanda ya je Madina da Allah ya yi kokari kawa ta ta kai wannan wurin ya shiga ya yi nafila alal akalla raka'a biyu Allah shi muna jagora a tambaya wata ta ce ai tambaya ta ce to aka da makalla an ce man ta dahara ko fi baitihi to an yi magana cewa masauki shine gida to shin mutum ya zo ya yi arwala daga can amma kan hanya sai ta kari shin sai ya so nan bakin masallacin tunda akwai wuna ya yi arwala duk yana iya samun wannan ladin kuma har da wanda arwala din nan ya yi ta muna sa ran shi ma ya dace dai da Ladis da aka samu abinda dai aka so a nuna maka masallaci ne ba a shiga ba a da arwala saboda ana da bukata a yi sallah cikin shi Allah ke mana jagora sannan wani abu da ya kamata ku kula da shi idan mutum ya je masjid quba ko da ya tarar da masjid quba ana sallar farilla to nan ba zai yi nafila ba wannan lokaci abin da ya kamata ko da ya je ko ana sallar farilla to kowace sallah ce wannan sallar zai bi ayi da shi ya so yan aka gama wannan sallah ta farilla sannan sai ya yi nafila saraka a biyu ko raka a hudu ko gurgurdan abin da ya sawaka duka zai iya dacewa da wannan ladar da ake samu Allah ya samu dace ladabi na hudu daga cikin ladubban ziyarar madina shine al-iktaru min salati was-salami alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawaita yin salati da sallama gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana son wanda je madina ya yawaita salati ya yawaita sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam menene ma annabi sallama da ka karanta ya kama annabi sallama at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ko assalamu ala nabi kun gane ko shi assalamu ala nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi ko nan kai tana kai mai in yanzu ki karanta ya kice assalamu alayka ayyuhan nabi to sai ya ji kamar a ce keta kina da waya wani ya turo miki text message ba sai ke ji ƙara wani abu ya shigo kuke ba to manzo Allah na cikin kabari ne Madina ko nan kace assalamu alayka ayyuhan nabi sai an sake mayar mai da rayuwa ta yi sai ya amsa wannan sallama da ke masa kun gane ko yasa kuskure ne dan mutum zai na Madina ka ce wani tsaya ina da sako me ya sako ka ce ina gaida annabi Muhammad ai ba sai ka ce kana gaida annabi Muhammad ba daga nan gida za ka yi sandin ɗin gaisuwar da ka zo ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi sallama ta yi kuma ta kai gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawa abu dawuda wa sahul albani an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahama tsida da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalin gidansa ya ce la ta ja'alu kun quburan kada ku sanya gidajenku makabarta kada ku mai da gidajenku makabarta mi ake nufi makabarta ba a sallah to in gidanku ba ku sallah cikin gidanku kun kamanta gidanku da ni da makabarta yasa galibin duk salolin nafila da ake magana sallar duha rakoyin da aka gabanin azhar bayan azhar rakoyin da aka gabanin la'asar bayan magariba rakoyin da aka gabanin isha'i bayan isha'i qiyamul layl duk an hisanki abinki gida an shi ma namiji ya gida sai inda wata lalura yin su gida yana da ɗoriyar lada sama ga yin su masallaci inda ya nafi lashe Allahumma sai dai tahiyatul masjid ko kuma mutum bai da wata dama wanda zai iya gida to sai ya masallaci la ta ta ji alu biyu kun kuburan wala wa la alu kabari idan annabi ce kada ku mai da kabari na idan matsayin idi yake ni da idi wani wurin da za a ware a bashi wata rana ko a ware wani lokaci ko a yami dama idi wata rana ta ta musamman ko to shi yasa a musulunci ba a san ka ce in za ka kai ziyara kabarin annabi sai rana ka za. da wanda ya kai ziyara ran alhamis da wanda ya ce ran juma'a da wanda ya ce ranar narba duk da suke kuma ba a son ka ware wata rana ka ce za ka je ziyara kabarin da sai wannan rana ba a son haka ko yaushe ka samu dama ka je kuma ba a cika son ga rana guda ka yawaita zuwa ba ana so in ka te yau ka kai ziyara to yin son sabon haka sake komawa ka bari kuma har gobe saboda ne kada ya zama wani wuri wanda ake yawan zuwa ya zama wani abu ya shigo ciki kun gane ku la alu qabri idan wa sallu alayya ku yi salati zuwa gare ni fa inna salatakum tabluguni haisu kuntum salatin ku yana zo mini duk inda kuke da haka daga nan Najeriya an ki salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kai mai in ki mai sallama tana kai mai kun gane ku? amma dai ana son a yawaita yi mai salati da sallama kun gane da haka shi yasa kun ga 'yan mutum ji ziyarar kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi salati zai mai sallama ko ba haka ba eh sannan su ma sayyidina abakar sayyidina umar duk za a yi musu addu'a sannan wuri na da 'yan ka je ziyara ba wani tsayi za ka yi ba kaddarta a ce nan na ka biyo ta yana ɗaya za ka yi duk da mu maza da ka zuwa wurin in ka zo kawai sallama ɗaya na za ka yi sai ka wuce assalamu alaika ya rasulallah ko a ƙaice. shi ma nan ka yi sallama ba tsaya za ka yi ba ba a addu'a wannan wurin da sun ga ka daga hannu da sunan addu'a fada aka yi maka ba a addu'a ba a bari kai addu'a sallama ɗaya ka son kai don haka kana shigowa wannan area kana shigowa daman daga rauda ne da ka haito ta rauda kana isowa ga wurin nan sai ka yi sallama ka wuce kai ta tafiya za ka ji ana nuna maka ma kai sauri tun kuɗa kama akai ka wuce sannan ga askarawa na waɗanda an ka aje na kota kwana komi dare komi dare ka sai ko ruwan sama komi sanyi suna wurin nan ba su zuwa ko ina iya dai ana tattan za su wayanda an nan wannan wurin tsaye don gudun kada mu yi wani attempting na taɗin ko katanga wurin ko wani abu ba a bari an gane sannan za ka yi kafet ɗin da an ka sama rauda ba shi a kafet ɗin da awon nan area ba ba ke inda kabarbaran suka an samu su wani kafet shi ma na musamman shi ma wuri na cike da ni'ima yake shi kenan sai ka biyo ka wuce shi kenan Allah ya sa mu dace don haka kun ji wannan hadisi rawa muslimun imam muslim ya rawaito hadisi an abdullahi bin amru bin asir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man salla alayya salatan wanda ya mini salati kwaya ɗaya sallallahu alaihi biha ashara Allah zai mai salati goma wanda ya mini salati goma Allah zai mai salati ɗari baki nan ya inganta daga in kana iya kai dubu ba hana ka ba amma hadisin cewa wanda ya min salati ɗari Allah zai mai dubu wanda ya min dubu zai mai miliyan wanda ya min miliyan Allah zai mai triliyon to wanda ya triliyon wa wannan bai inganta ba hadisin inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya min salati guda Allah zai yi miki salati goma wanda ya min salati goma Allah zai yi mai salati ɗari salatin nan kuma ba wanda haka so ba wanda ya tabbata a shari'a suna da kaloli kala kala na salati ka je ka tabbatar da wanda za ka yi wanda ya tabbata ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya azurta mu da yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na biyar adam rafa sauti biddu'a fi masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana son rashin daga sauti da yin addu'a wato a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض an ta a malukun haka ne an ta a malukun wa tun la koro kenan sirrin da ya sa ba a son ka ɗaga murya kabarin annabi na masallaci in ka ɗaga murya ka yi sauti haka kamar annabi na na dare kai mai sauti so da ba a son don kana addu'a ka ɗaga sauti kun gane ko za ka ba sai kayan wani ɗaga sauti ba za ka sassauta muryarka yadda kana ji Allah ce ya kowane suka imani la tarfa'u aswatakum kada ku daga sautin ku fauka sautin nabi saboda sautin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta da magana da muke kaiwa da kullun irin haka a ka'idan musulunci in dai ba wani sako ake idarwa ba to ba a son ka zama garwa hmm? kana gana wata ce to wance ina son magana da ke wannan tekstan sai ki kama raka kina wanda annan yana yi ba sirri na aka yi to ana so in mutum na magana ya daga sauti ne kada ya wuce irin sautin annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawl kada ku bayyanar da zance gare shi ka jahari ba'dukum li ba'd irin yanda sashen ku ke bayyanar da zance ga juna tunda yanzu zaka magana don kana ita ga muryarka to shi annabi baka daga muryarka haka nan ita ma mace yana daga cikin ladabin zama da mijinta in suna magana da miji kada ta kuskura sautinta ya wuce sautin mijinta kada ta kuskura tana daga cikin kufurul ashir ce ma kahirce ma zamantakewa da miji in kina magana da miji sautin kina ɗaga nahi shi ka cewa haba hajiya sassauta murya na ki sassauta murya ka jama'a ko rashin mutunci wato in kana ganin mata irin rashin mutuncin wala sai kaga in ka ga mace ba ko ya bude ranu haka kalle ta in ka ga irin rashin mutuncin wasu mata eh rashin mutuncin da wata mace za a ga tana yi kai ko ba a ce maka waga yan ta ba kai ka san yan ta? kuma kukun sani eh ba cewa mun kai babu maza masu yin ba daidai ba ko maza in ka ji rashin mutuncin da suka yi ga matansu wani wala sai kai mamaki amma tsakani da Allah abinda mata ke bai kai na maza ba yasa ko ga kunan kuna gani ba ina nan ku ba ga sunan suna gani eh su masu yi da sanar suna gani yau aure ya zama lalura ya zama lalura kyauta yau in ka baɗa namiji kyauta mace bai su saboda mi babu tarbiyya babu tarbiyya mutumin da ya aure mace ba ta da tarbiyya aikin banza ne sunan ka baka yi aure ba da kai da wanda bai da mata duk ɗaya kuci shi yasa wallahi akwai aiki gaban ku tun da tiyan gaba da su za ku koyi langaban su ku ba to la ku sai ku ba su tarbiyya kuma al'adar namiji duk yadda ba ta da tarbiyya bai zama da ita kuɗin nan da kuka kashewa kuna wani saye-sayen kayan ɗaki da wasu abubuwa da kuka yi kuna ɓata lokacin ku wannan wuri wala ku tsaya ku ba ɗayan ku tarbiyya ku bar ƙyala makaranta islamiyya ɗaya ba ta ba da tarbiyya ba su iyawa ba su iyawa ku tayi ku taimaka ma ɗayan ku kuma duk abin da zaki ba duk duniya bai kai tarbiyya ba saboda wala ba mai zauna min ita ba ta da tarbiyya duk inda zaki kai ta ba tarbiyya ba a zama da ita kuma tarbiyyar nan sai taimakon Allah sai da addu'a da roƙon Allah ku yi ta addu'a kuna roƙon Allah ya taimake ku ku ba su tarbiyya ku yi ta nan kokari ki karin ana magana cewa tarbiyyar nan kuka ba shi ta iya namiji ya tsawata amma tarbiyya uwa mace ka ba shi ta kuma ya karamta kwarai da gaske ka ga mutum uwa ta yana da tarbiyya bai da ita ya karamta kamar da mala adama ya magana na duk yadda namiji ya lalace in dai uwa na da tarbiyya ba matsala ba ne inda mu ne yake a ce uwa ba ta da tarbiyya duk tarbiyya ba namiji aikin banza ta ba ta kai da a ce uwa na da tarbiyya ba su da ku rike tarbiyyan nan kuma ku yi tsaye ba ɗiyan ku ita domin akwai barazana nan inda an ka dosa da yanzu da ake ciki eh Allah ya taimake mu eh kuma to Allah shi mun mahita yake cewa an tahabbata amalukum kada ayyukan ku su lalace wa antum la tashkuruna alhali ba ku sani ba ma'ana irin waɗannan miyagun tarbiyyar in mutum bai da ita to yana iya aiki ne ya lalace na shidda shine alhirsu ala salati fi rawdati ash-sharifati wato kwadaituwa da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin rauda mai daraja fa fi sahihaini ya tabbata cikin Buhari da Muslim an Abdullahi bin Zaidin daga Abdullahi dan Zaidin radiyallahu anhu Allah yadda da aikinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kala annabi ya ce ma baina ma baina baiti wa minbari abin nan da a tsakanin gidana da minbari na raudatun min riyadul janna fadama ce daga cikin fadamun aljanna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wannan hadisi hadisi ne ingantacce imamul buhari ya fitar da shi imamu muslim ma ya fitar da hadisi so da haka hadisi ne ingantacce babu wata kura ta tare da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kai ziyara wannan gari na Madina wayanda suka je Allah ya maida wayanda basu je ba Allah ya musu arzikin zuwa a yi ƙoƙari kuma a ladartu da wayannan ladubba da kun gaje mun kuma a saurara yana da kyau a ce duk lokaci bayan lokaci in mutum zai tahiyar nan ya dan dauko waɗannan ladubba ya ƙara duba ya karanta su in kuma akwai abin ga wayar ka in ka je ka dubi waɗannan abubuwa ba su ɗaya na bawa suna da yawa an dai takaita da da ni amma suna da yawa amma dai shi malam ya takaita da da ni muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora ya datar da